من بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله أعوذ بالله الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 1432 wadda ta yi daidai da sha biyar ga watan 8 a miladiya 2011 muna a masallacin abu huraira a birnin sokoto inda mutum za tafsirin alkur'ani muna a cikin suratun nisa wadda yake mun san tana nunawar tsarewa hakkin masu rauni mata da waɗanda ba su ba gaba ɗaya a karatunmu na jiya mun tsaya inda Allah zaburar da mu'minai cewa su yi jihadi wato da jihadin nan shi za su tsare hakkin masu rauni kuma adalci ya tsayo a cikin ƙasa to inda za mu tashi a inda Allah ya ce faluqatil fi sabilillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فيقتل ayar da muka karanta ta jiya ta Allah na kiran muminai ya ce ku zo hijirakum wato ku riƙi saunarku ko ku tattalin jihadi sannan ku tahi fanfiru fubatan a wanfiru jami'a muka ce abin nan lokaci zai kama inda za a tura abin nan sariya rundunar yaƙi su kai hari a wasu rairai ko kuma idan yakin ya zo muku gaba ɗai to duk ku tashi wannan babu magana cewa a tsaya zaben wani ya tafi wani ba zai tafi duk gaba ɗai ya zama muku farilla don ku kare kanku to a cikin wannan aya kuma da attahe Allah ƙara zaburar su har yanzu yace ce. falyuqatil fi sabilillahi allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah waɗannan da ke sai ke hurhure wato ka sayar da rayuwar duniya bil akhirati da lahira wato su miƙa duniya don a ba su lahira falyuqatil su yi yaƙi domin gajiya an ce idan aka ce a yaƙi muminan kwarai da su zabura su ci gaba da yaƙi waɗanda an munafukai za su yi taushi wato ma'ana kenan su kawo uzurra su koyi ba su yaƙi ba to waɗannan da ke son su ba da duniya su a ba su lahira to su kan su yi yaƙi wato kada su zan kamar waɗancan minan eh, munafukai muhimmin kwarai to su zabura su yi yaƙi waɗanda ke ba da duniya don su samu lahira nan fa'o da anka ce falyuqatil wato jawabu sharɗi ce ma'ana kenan ai in waɗancan sun ka zauna waɗanda mun ka ce ku tashi ku yi jihadi sun ka yi zaman su sun haƙi ta tahiya to ku waɗanda falyuqatil al suna waɗanda an nan kwarai to su ta su yaƙi kada su zamna Allah ya ce wa man yuqatil duk wanda ya yaki fi sabilillahi a cikin ɗaukaka kalmar Allah ai li ila idin ya ɗaukar da addinin Allah ba don komi ba in don addinin Allah shi zan shi a sama fa yuqatil an ha kashe shi a wurin wannan yakin wato ma'ana yi shahada in wannan ta same shi duka ɗaya bai yi hasara ba A sannan kuma au ya gali ko an karin jaye shi wato ko kuma shi ya ci nasara ko nasara ka sha kai ne duk su guda wannan duk bai zan abin nan ba bai zan hasara gare shi ba wato idan yayi shahada dai ko kuma abin nan ya zan ya samu nasara ga kafirai ya taho da ganima sannan kuma da lada mai yawa to kaga ya samu abin nan shi a sama kenan Allah ce duk da wannan ladar da ya dawo da ita fa sofa utihi da sannu za mu bashi wato ajaran aziman lada wadda an mai girma wato za mu bashi lada wadda ta abin da ya samu bayan ga shahada ko kuma ya dawo eh, abin nan ya ciyo nasara kuma ya samu ganima wannan shine abin nan eh, nasara ga jihadi ko dai ka je wajen jihadi ka yi kafin rai da niyya mai kyawo don addinin Allah shi ɗaukaka to idan kai an haka shi kai hasara ba domin yi shahada kuma ita ce shahada ita ce kai koli ga lada jihadi ko kuma idan nasara ka dawo gida ba a kashe ka ba ka ci nasara to za ka dawo da lada sannan kuma za ka dawo da ganimar da kuma samu a wurin kafirai duk da haka kuma Allah zai kara ma ya baka wata irin lada wadda an mai girma shi an ma'ana fa sofa nutihi ajran azima da sanu za mu bashi lada wadda an mai girma to wannan aya muna ganin Allah ya yi alƙawali ga cewa duk wanda ya tafi ɗaukaka kalma addini wato da ya tafi wurin jihadi don addini ya ɗaukaka wannan jihadi sawa'un na yaki ne ko kuma ba na yaƙi ba ne domin yana yiwa a ce abin nan jihadi shi zan da abin nan tsakanin musulmi da kafirai na faɗa ko kuma wanda ba na faɗa ba duk dai in ya zan ɗaukar kalmar addini ce ko kira ga addini ko wurin wa'azi ko wurin gudanar da wani abu wanda zai sa addini ci gaba duk su guda to wannan allah ya wa wanda ya haka alƙawalin lada wadda an mai girma to um, ya zo a cikin hadisi na bukhari da muslim daga riwaya abu hurairah radiyallahu an wanda ya ce manzo allah sallallahu alaihi ya ce allah ya lamunce wato ya lamance ma duk wanda ya fita wurin jihadi saboda ɗaukar kalmar Allah wato kuma yana mai imani da Allah yana mai imani da manzon Allah na mai gasganta abinda manzon Allah ya faɗa ko kuma dukkan abinda annabawa Allah suka faɗa to wato Allah ya alƙawalin zai sanya shi aljanna in an kashe shi kenan ya samu shahada ko kuma ya mai da shi a gidansa wato ya dawo lafiya lau yana mai dawowa da wata irin lada wadda an mai girma ita ce ganima wannan ashe jihadi kamar da muka yi bayani jiya ba karamin abu bane farilla ce wadda ya kamata za cikin jinin mutane ko yaushe da ko babban jihadi ko karamin jihadi ko jihadi na fada ko kuma jihadi na wa'azi kamar da muka yi bayani jiya cewa wajibi ne musulmi su yi tattali ko yaushe kar su zamna ce makwance shi zan duk abin da suke bukata na rayuwarsu sai wasu su waɗanda makiyansu sun zan sun wuce su ko kuma su za su yi musu mun faɗa cewa ko da ma'aski wanda wanda ke yin aski wajibi ne zan musulmi suna da isassu waɗanda ba sai sun je wurin wani su ba don haka su zan su ne sojoji su ne 'yan sanda abin nan su ke kera makamai su ke gyara motoci su amma duk abin da ake bukata to wajibi ne zan musulmi sun shiga cikin wannan kada su zamna ba su tattali ko yaushe to sai Allah ya ci gaba da motsar da muminai har yanzu ga jihadi ya ce wa malakum وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والمستضعفين من لدنك واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا to Allah ya je ƙara zaburar da muminai ga yaƙi ya ce wa malakun mis same ku wato mi dalili la tuqatiluna ba ku yin yaƙi fi sabilillah a cikin ɗaukakar mu Allah wannan magana ana yin ta ga muminai da sun kai imani missa ba ku zabura ku yi yaƙi a cikin ɗaukawa kalmar Allah sannan Allah ya ce um, wal mustad'ifin wato don me ba ku zabura ku yi yaƙi cikin ɗaukawa kalmar Allah wato wa fi sabilillahi wa fi sabilil mustad'ifin kamar suke karantawa cewa nan ma'ana kenan wahil mustad'ifin wato ku zabura kenan ku yi yaƙi a cikin ɗaukawa kalmar Allah kuma ku zabura ku yi yaƙi a cikin ceton masu rauni daga cikin ku masu rodin na minar rijali wanda sa'i da maza da mata wani ne da 'yan yara ƙanana waɗanda suke abin nan eh, galaba ta kahirci ta ta danne su ba su iya fidda kansu daga cikin zalunci da kafirci to ku zabura ku yi yaƙi don Allah na ɗauka karma Allah kuma ku yi yaƙi don ku ceto ɗannan yankun uwanku bayan Allah kada ku bar su ƙarƙashin zalunci da kafirci su ne mata da abin nan mazajen da an masu rauni marasa lahiya sannan kuma da yara ƙanana wanda ba su iya kare kansu to kada ku bari su zuwa cikin ƙasƙanci yan uwanku ku zabura ku ceto su wato ku ceto daga cikin irin wannan wannan musiba zina waɗannan da ke cewa ƙulun da ke cewa ko yaushe rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati ya allah ka fidda mu daga cikin wannan alƙarya a da ke azalim ahaluha wadda mutanen ta sun kai zalunci daga kahirci wato asalin wannan mutanen makka kenan lokacin kahin a samu yakin a ci makka su ke faɗin wannan amma wannan ya shahe ko yaushe ba wai sai abin nan masu rauni a cikin makka ba har abada wannan hukunci yana nan ko yanzu idan ku zabura ku yi yaƙi cikin ɗaukaka kan Allah ku zabura ku yi yaƙi ga tunkuɗewar zaluncin da ya hana muku walwala yadda da yan uwanku maza da mata da yara ƙanana ba su abin nan suna cikin walakanci da tozarci to ku zabura ku yaƙi don ku ceto waɗannan mutane wannan yana na hako yaushe wato ku ceto su daga abin abin da danne suna kafirci su wanda ke kowa suna cewa ya Allah ka fidda mu daga cikin wannan alƙarya da jama'a sun kai zalunci waje Allah na min lanarka waliyan ya Allah ka sanya daga wato ka sanya daga gare ka waliyan wanda ke ganin tausan mu masoyi wanda zai dibi abin muka cike na fitina ya tunanin tsamo mu Waje Allah na waj'alna min ka nasiran ya Allah ka sanya ta da gare ka mai taimako wanda zai taimake mu to su mutanen makka Allah ya karbi wannan addu'a ta su domin ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci makka kuma an tsamo su an tsamo yara an tsamo mata an tsamo maza marasa marasa karfi to kuma ku zabura ku tsamo naku daga cikin ah, danniya ta kafirci da zalunci Allah ya taimake mu to sai ubangiji kuma ya raba mutane guda biyu don an ce ayi yaki kamar da ka faɗa karatun mu da ya wuce cewa ko abin na akwai masu ne masu yi akwai wadanda ka ka cewa to ga sunan cikin maganar ta yi allah amanu yuqatiluna fi sabilillah الذين آمنوا يقاتلون في sai Allah raba mu'minai ya raba jama'a guda biyu masu son addini ya ɗaukaka da waɗanda ba shi suke so ba kamar da mun kai bayanin karatun mu Allah ya ce Allah zina amanu waɗannan da sun kai imani waɗanda an mu'minan ƙwarai waɗanda ake zabuwar su a ga jihadi yuqatiluna fi sabilillahi su kullun suna yin fada suna yin jihadi fi sabilillahi a cikin ɗaukaka kalmar Allah wato ma'ana suna kokari su yi jihadi a cikin abin zai tabbatar da da'a Allah kuma ya tsaye da kalmar Allah ta zai ta ce madaukakiya sannan suna haka nan don neman yardarsa to waɗannan su ne muminan kwarai ku zan a cikinsu ku zabura ku yi yaƙi wato suna yi ba don tunani ba don abin nan ba don wata guri wanda ba wannan ba ba don gudu su tara duniya ba ko su samu wani girma ko su kashe makiyansu, ko su rama ba za ka suke yi ba amma na kafaru waɗanda sun kafirta yuqatiluna fi sabili tagut su kan suna yaki a cikin hanyar dagutu, mun yi bayani game da tagut a karatun mu da wuce da ra'ayoyin malamai game da shi wasu na cewa shaidan wasu na cewa abin nan bokaye dukkan su ne wato ku yaƙi eh, muminan ƙware suna yaƙi don ɗauka kalmar Allah waɗanda aka rai ko kuma miyagun mutane munafukai su kan suna yaƙi don kawo don abin nasu bilin tagut don su ƙara ƙarfafa tagut faqatilu ishe shaytan ku yaƙi wato masoya shaytan wannan aya ta nuna mana nan ma'anar dagutu ana Allah ku da shaytan domin ya ce wallazi na kafaru yi katilu na fi sabi da tago sai ce faƙatilu auliya a shaitan ku yaƙi masoya shaitan wato ku yaƙi mabiya shaitan su ne kafin rai inna kai da shaitan haƙiƙa makircin shaitan kana da ifa mai rauni ne matuka kun kai niyya kun kai azuma kun ka zabura to Allah zai taimake za ka duk wannan makircin da ake yi muku ya wace amma matuka kun ka zama ku ke tsoro ko yaushe an cika zuciyarku da tsoro an cika zuciyarku da kyaman mutuwa to za ku zauna cikin walakancin danniya ha yaushe amma ku fidda tsoro a cikin zuciyarku ku fidda faɗan duniya a cikin zuciyarku ku fidda tsoron mutuwa ku gani sai a yi tsoronku amma mutuƙa waɗannan na cikin zuciyarku ku ne a gaba ga son duniya kamar kafirai kafirai kafirai da son duniya da tara to ya komo cikin jinin musulmi kahiri an kasance tsoron mutuwa kuke tsoron mutuwa to matuƙa kun ka cire waɗannan to za ku ga Allah ya taimake ku ku sun komo suke tsoron ku amma matuƙa waɗannan na cikin zukatanku to za ku zamna ku ke tsoron ku. to ci gaba alam tara ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت to jiya mun faɗa cewa jihadi ba shi in lokaci ne shi zai zo ku roƙi Allah zaman lafiya amma idan ya zo ku roƙi kuma tabbata to nan wannan aya za ta ƙara nuna mana wannan malamai na cewa dalilin saukar wannan aya lokacin da wasu na cewa ta sauka ne ga wasu muminai a lokacin da ana maka suna cikin rauni kuma suna samun wahala da matsuwa ga kafiran shawa. sai suka roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi dan musu izini ga Allah a yi jihadi su tunkuɗi wannan walakancin da ke gare su wasu na cewa a daga munafukai ne take magana ita wannan ayar wasu na cewa kuma daga yahudawa to shi ne Allah ba da labari ya ce alamtara ba ka yi ɗibi ba ha gani kai ilallazi na zuwa ga waɗannan kila da an ka ce ku fu ku kame aide kuma hannayenku wato kada ku yi fata yaƙi ya taho ku kame hannayenku domin kuna da rauni a wannan lokaci ba ku kosa ba ba ku da tattali sosai makiyanku sun hiku karfi sun hiku rinjaya sun hiku tattali don haka nan matukar kun ka zamna ba ku tattali to za ku zamna a danne ku amma ku tashi ku yi tattali hizan komi kuna da isasshe kuna da sojojin ku isasshe kuna da makaman ku sai ku yi jihari amma idan ba ku da to ga abin da za ku yi nan wa aqi musallata ku dai ku tsaye da sallah ku yi ta sallah in raunin ya muku yawa ba ku da makamai ba ku ita ku yi ta sallah wa atu zakata ku bada zakka zakka ta farilla ko kuma zakka da ake abin nan to sai ga ga miskinai wato talakawa ku zan taimakon su wato duk kuyi waɗannan to sai sun kade na ce a je kawo jihadi Allah ce falan ma kutiba mulki talu lokacin da an ka rubuta musu jihadin ku tashi ku yi jihadi idza fariqun minhum sai ga wasu yanki daga cikin su wato wanda sun ka ce ai jihadin nan sune ne munafukai waɗanda ba su da imani wanda an mai karfi wato eh, daga cikinsu ya hashaunan nasa suna tsoron mutane wato mutanen nan su ne kafirai kenan wato suna tsoron mutane kamar su abin nan kashetin lahi kamar tsoron Allah Allah ya ce ma au ashadda khashatan kai ma sun yi tsoron eh, wannan sun yi tsoron mutane bisa ga Allah domin sun yi tsoron mutu don ga sun gani kiri kiri amma su da ba su ga mutuwan ba cewa suka a tashi a yaƙi a tashi a jihadi ai muna iyawa mun isa wani amma sun haka mutuwar bayyana sun ka gudu kuma kun ka ji tsoro to kada ku zo haka nan kuma in dai hakkun mai da jihadin ko ku jihadin ya so to kada ku yi tsoron mutuwa kada shi san kafirai sun yi ku yaji ko kuma ba ku da yaji kada ku zan haka nan wato suna tsoron mutane kashetillahi kamar tsoron Allah au ashad da khashiya ko kuma hiyama da tsoron Allah nan au ba bisa ga babin ta take ba wato ba au ce ta abin nan tayari eh, eh, ba a'a nan littanwi ce wato ma'ana kenan suna tsoron mutane ai khashiyati ba'aluhum khashiyatillahi sashin suna tsoron mutane kamar suke tsoron Allah ko ma sun tsoron waɗannan kafirran don sun ga mutuwa bayyana bisa ga tsoron Allah to kada ku san haka nan wa qalu ba su tsaya nan muka tsoron ba wa qalu sun ka ce wato suna masu tsoron mutuwa rabbana ya ubangiji le muka tabbata alal qital don me ka rubuta mana wa yaki wato laulana halla ma'ana kenan halla don mi saboda me ubangiji ka halatta ka rubuta muna yaki alhali ba mu iyawa ba mu da rauni ga mu da rauni ba mu da kaza ba mu da kaza laula akhartana dan me baka yi mana jinkiri ba ila ajalin har zuwa ga dan lokaci kariban wanda yake mai na kusa wato mu zama yi tattali mun shirya mun kimtsa mun yi wane ne good amma ga wannan lokaci ba su tunanin cewa ba su kimtsa ba cewa su kai azuhu a yi jihadi don haka kada ku kada ku bidi eh, abin nan hitina ba ku shirya ba wannan lokacin da an ka fara eh, hamasa karatu a ƙasar nan ana ta da'awar jihadi ana abin nan ana tuna wani abin nan ana ba da labarin cewa wani an zo ana wace masu wannan da'awa ana ana korarsu sai aka ce ma wani an ka cire takalmi ne aka ce ustaz kudu za yi ce insha Allah sai abin nan to kada ku zan irin haka nan ki zan kun bi jihadi ba ku da karfin yi ku bari sai ku yi tattali kun kosa ta fara kana ce ma gudu za ka yi ka da gudu to Allah ya ce abin nan da ka mana da sun ce da ka mana jinkiri kaɗan Allah ya ce ba wani jinkiri faɗa musu kul ce mata'ud duniya qalilun jin daɗin duniya in shi ke hana musu yin jihadi in shi ke hana musu sabur su samu yan wasu daga cikin rauni to kalilun abu ne wanda ke dan kadan ai sari'ul fana mai saurin mai saurin karewa ne in dan dadin duniya dan lokaci kaɗan ya tafiya ta duk ko da kake cikin daɗi ko shugabanci kake da shi ko wane ne dan lokaci kaɗan sai ya zamba na ba don haka nan kada jin daɗin duniya ya hana maka taimakon jihadi kada jin daɗin duniya hana ma taimakon yan uwanka taimaka su wato kalilon kaɗan ne wal akhiratu khairun la sawab abin lahira wato ladar za ka samu lahira khairun tahi wato tahi daga jin daɗin nan na duniya amma Allah ce liman ittaka ga wanda ya kiyaye kansa tsoron shirki ko ko abin nan ko laifi domin wanda ya kin jihadi to ya yarda da shirki ya yarda cewa kafirci dan da musulunci ko kuma wanda ya ƙi taimako waɗanda an masu rauni ya yarda cewa fitina ta yawa cikin al'umma to kada ka zan haka nan wato ladan lahira da Allah ya tattali tahi ilimin ta ga wanda ji tsoron Allah ga shirki ko ga abin nan kuma ku sani Allah ya ce wala tuzlamuna fatila Allah ba la tuzlamuna fatilan ba ya yaudara ba zalunta ku fatilan gurgudun wato gudda dabino don abin da ka yi aikin alkhairi za ka gan ko abin da ka na shari za ka gan don haka nan ku zabura ku yi jihadi ku tsamu yan uku daga abin da suke ciki to galibi tsoro abi jihadi abin da ake sa ake ake tsoro don tsoron mutuwa kamar wanda aka faɗa nan kowa ka kana bai son jihadi ko na son lahiya don kai ya mutu ne to ga sakamako nan tafi aina ma ta kunu aina ma ta kunu dirkum al-maut wa law kuntum fi burujin mushayyada wa in ake sa ake tsoron a yi magana jihadi ake jin tsoron sai aka ce jihadi sai ka hankalin mutane na tashi ba don komai don mutuwa to jihadi bai ba shi dai a hanyar mutuwa ba ko ka jihadin ko baka jihadin mutuwa za ka yi mai jihadi ya mutu wanda a cikin gida zama ya mutu wanda a cikin ni'ima ya mutu wanda a talaka ya mutu mai samu ya mutu matsayaci ya mutu babba shi mutu yaro ya mutu mace ta mutu namiji ya mutu ko sun yi jihadin ko ba su yi mutu tana nan don haka na Allah ya ce aina ma ta kunu duk inda kun ka zamo duk inda kuke idirku mautu mutuwa sai ta riske ku wato za ta riske ku walau kuntum fi burjin mushayyida ko da kun zan cikin gidaje waɗanda abin nan ruhohi ko kuma cikin gidaje waɗanda an kai ƙarƙashin ƙasa ko an kai su an da gambun ƙarhe da komai an kai to za ta iske ku ba wani security da ke hana mutuwa ta iske ka in ta tashi da security ka da komai za ta iske ka da bataliya ka ta sojoji masu gadon ka da komi ba su ma sanin ka mutu sai da ba da labari ce babu wani su ma da bakin garka tsaye don haka mutuwa Allah ya halitta ta kuma ya sanya ta a cikin gara ga kowa ba wani wanda ya tsira daga mutuwa in mutum ne in dabba ne in tsuntsu ne in icce ne in wane ne Allah ya gwama rai da mutuwa ko ka shirya ka mutu in baka shirya ba ka mutu in ka yarda ka mutu in baka yarda ba ka mutu sannan ita wannan mutuwar da Allah ya sanya ga rayukan mutane Allah ya sanya ta ne don ya jarbe mutane kamar da Allah ke cewa ga wata aya um, Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala anko wa huwa al-azizul ghafur ita wannan mutuwa da Allah ya sanya ya sanya ta zama wato jarabawa shiga daga cikin mu wane ne zai tuna ta kullum shi aikin kwarai domin wanda ke tuna mutuwa shi zai sa ya aikin kwarai ko yaushe wanda bai tunawa ba ruwa ne sai sharholiya kawai gani ka ko shana sauran shekara hamsin nan gaba ta yi kila ma ya yi hamsin ɗin ko arba'in amma gani ka yana da hamsin ta yi to ta ce ka gani kana da makwana kai ba makwana guda ba awa guda kai sakan guda haka kana da shi to wauta ce domin ran ba ga hannunka yake ba kuma abu ne mai saurin hita abu ne kamar gyalas da yake da ya faɗi kamar tangaram yana ga hannunka ka sake shi bisa dutse haka rayuwa take nan da nan abu kaɗan minti guda ya yi yawa mutum ya mutu don haka nan a wani hadisi annabi kake sallallahu alaihi wasallam mutuna khadimul lazzat mai rizbe jin daɗi ita ce khadimul lazzat ta rizbe jin daɗi ta kace soyayya da ke tsakanin masoya ta tahi da shi ta ɗauke ɗa ta bar uba ko ta ɗauke uba ta bar ɗa ta ɗauke mata ta bar miji ko ta ɗauke miji ta bar mata ta ɗauke shugaba ta bar talakawa ga ta nan ko shi aiki take yi don haka nan yana da kyau mu zan tuna mutuwa ko yaushe. malamai na cewa wanda ke tuna mutuwa ko yaushe, to Allah zai aga tashi da abubuwa guda uku in kana tuna mutuwa ko yaushe za ka zan ko yaushe kokarin abin nan tuba maza mutukar kana tuna in su ahiya ta waye ba haka mare ce, to har zuwa kai ta tuba in dare ya ka kwanta ba ka tunanin haka swahi kada ya zan da dare ya ka kwanta ka haka kwanta ka rubuta abin da za ka yi gobe tun da su swahi karhe ta da ni tashi je office da can sai in wuce banki da banki in tafi gidan alhaji wani ya ka abin da ka shirya Allah to kada ka zan haka shi da cikin rayuwarka ka wa kan ka hisabi gabanin ai ma hisabi in shi na wa. in abin nan sahiya tawa ya marice duk ka gama sharholin da kake yi to ka zanna kai tunani aikin alkhairi nawa ne sallar jam'i nawa ne samu nawa ne rasa salati nawa ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama aya nawa ne ka ta alqur'ani nafila nawa ne zumunta na sadas sadaka nawa ne ka lisa abinka sai ka dawo kuma ka lisa ayyukan da kai na banza nawa kai ka lisa haka gani kaga sai ka kanka hisabi in marice ka ji su ga kila kayan aikin kwarai goma sha biyu kayan aiki uku suka ce alhamdulillah kaga dai kaga alƙalla dai tun nan duniya zane ka kasa inda yake amma amma da sahi ka abin da kake son kai dare ya ka zo ka kwanta kaga ka lisa sharri kaya goma sha shidda aikin alheri biyu to kada ka san haka nan wannan yana da kyau mu zan auna rayukan mu koyaushe kada mu zan duniya kawai wannan babba hasara ce to sannan wanda ke tuna mutuwa koyaushe Allah zai sanya mishi kana'a a cikin zuciya abinda aka na'a yarda da abinda Allah ya yanka ya baka duk abinda ka samu ka yarda da shi Allah ya shikenan ya ishe ka kada ka ce kana da abu amma kullun dibin haka ya wani ya wuce ka kuka haka koyaushe to kada mu zan haka nan duk abin da kaka samu dan albashin nan shi haka amsa yarda da shi Allah kaddara ma yarda da shi ka sai ga Allah ya ma mahita man yattaqillaha man yattaqillaha ya'jal lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ka yarda da wannan sai ga Allah ya ya yawa abin nan daga cikin a'imma akwai wanda cikin salafun salih a'imma akwai wanda in ya zo amsa albashin sa da baitul mali yasa aljihu saboda taimako duk wanda ya gumar shi sai ya ɗiba ya bashi ce ba an Allah gashi a kara dan nan baitul mali har ya kai gida na ɗiba yana basuwa abin bai karewa kuma in ya zo gida ɗebo sai ga abin bai rage ba wanda yake yana nan kamar a ce amma yanzu albashin dubu talatin Ka mutum albashin duka ɗiba ka bashi sarrafa saboda Allah sai ka zo gida kuma ka sa hannu sai ka ɗauko haka dubu talatin ba su rage ba kaga Allah ya azzirta shi inda bai zato to kai tun kahin ya taho kakoki ana biya ta buhun abin nan buhun dangote ana biya ta mai itace mai wane da mai nama kaza duk ka koke abin don haka Allah ba shi ma mahita ka yarda abin da Allah ya ta ya yanka baka na rabu sai shi ma mahita amma in kana kuka sai a barka da dubararka to yanzu kuka har ya wuce ma kuka don za ga mutum akalla yana da miliyan fiye da nawa cikin banki aje amma wadda almajirin da ke yara su ce ke kuka kake kuka wannan mi zai ishe shi sai azaba in ba ita ba abin zai ishe shi ko sai an cika baki ne da ƙasar kabri shi ne kasar ya ce ya isa miliyoyi cikin banki baka iya taimakon kowa za a ga kila uwa ta tana yawo ma da eh, birkida aji aka ga sallah zai mata in ka ga mutum ya umhana da abi ne daga mata ta sai ta nan mata ta ko ba amma yan uwa uwa dai uba dai ko uba guda ko bai damu da su ba ba tattalin komi saboda babu kana'a Allah ya cire abin ya tafi to mu san tuna mutuwa za mu samu wannan sannan na na uku za ka yi nishaɗin ibada idan kana tuna mutuwa ko wace ka zo sallah za ka yi ta da kyau kana ganin daga sallar nan kila baka yin tsara asar nan kila ban kai magariba amma an baka tunawa zai ka ce tsayanin maje wurin kwallo bi kotun kurciya ka gama ka to duk wanda ya yi sallah da ƙoton kurciya ba ta kai ko ina sai a nade ta kada mai abinci don haka bari ka yi sallah mai kyawu duk abin zai kuce ma gwamma mai kuce ma da sallah ta kuce maka duk abin da zai kuce ma duniya bari ka yi sallah kada wani ya ce ka zo yau ka amshi abin nan eh, zan zan baka kuɗin ɗinki ka zo ka iske ni karhe hudu ka ce ka yi abin nan ga masallacin ake sallah mai kuce a barin ta hurin jalau akwai wannan cikin gari na ji suna faɗi ko zana sallar tarawihi eh, eh, eh, sai a ce ina haka sallar wurin jalof nan da nan an gama yasin Allahu akbar ya sai shi kenan an ja akwai wani mutumin da ruba da ya mai magana ban so in faɗi sunan kawai ba ya ce mini akwai wani limami um, abin garin su yana sallar tarawih haƙura ka tashi saboda sauri tuna mutuwa yana sa kai nishadin ibada to wanda ya zan bai tuna mutuwa waɗannan abubuwa ba ya samu su don haka nan koyaushe mu sa mutuwa a cikin zuciyarmu ita da an ka raba kowa an ba ba ka cewa ni ban da rabin mutuwa kana da ita sannan ka zama mai tattali ka zama mai tattali mutuwan nan babban wa'azi ce kwarai da gaske to Allah ya ce duk inda kuke mutuwa za ta riske ku walau kuntum ko da kun zamo heburu a cikin gidaje mu shayyada waɗanda an ka ruhe ko waɗanda an hagina sun kai sama zaman gida sama bai hana mutuwa ta iske ka ko yayi ƙasa zaman abin nan ƙarƙashin ƙasa bai hana mutuwa ta iske ka ko a yi gida mai kauri bai hana mutuwa ta iske shine mushayyada kan ɗauki ma'anoni da yawa ko kuma buruje ka ɗauki ma'anoni da yawa ko wani irin gida hake tunani wanda hake shiga ka boye ma 'yan fashi da makamai bulil furuk akwai gida bulil furuk ko babu shi to yana akwai gida bulil furuk ka shiga ka ruhe ba da ka gudun 'yan fashi da makamai ko barayi ba to mutuwa ba ruwanta da bulil furuk babu mautu furu in ta zo shiga ta kai ko kana kwana ko kana hulke ita ta ɗauke ka gaba ga masoyanka suna kallo ta ɗauke ta tahi shi kenan kuma in ta tahi ba wanda zai cewa a mayar wa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun sa'a guda ba a ƙara ma ba wai sa'a guda mai tsawo ba kyaftawa gira sa'a ce ta ma ba a ƙara maka wannan ashe babban wa'azi ne don haka mu tattali don mutuwa to Allah ya ce ko kun zama cikin gidaje waɗanda an ruhuhi ta iske ku to sai Allah kuma bayyana halin waɗanda an mutanen kwarai ya ce wa in tusibum hasanatan idan wata abin na abin alkhairi ya same su su mumin eh, eh, abin nan waɗannan mutane kai waɗanda aka faɗa ce aka wurin jihadi wasu su tahi suna masu imani wasu munafukai su abin nan su tahi haka nan don kasala ko kuma su ce ba su zuwa Allah ce wa in tusihum hasrata idan wani aiki abu mai kyawo ya same su wato sun ka samo ganima ko sun ka ci nasara ya qulu sai su ce hazihi min indillah wannan ai daga wurin Allah ne Allah ya ba mu wa in tusihum sayyi'atu idan mummuna abu ya same su an kashe musulmi da yawa ko an kai musu rauni ko sun ka samu wani rubushi ya qulu sai su ce hazihi min indika ai wannan da gare ka ne muhammad kai ka ja mana gaita amma zan wallahi lokacin da kuma mana tashin hankali to gashi nan yanzu an kashe wa an kashe wa ko ba suke cewa ba to ko yanzu ai da aikin addini duka in an ka samu abin kwarai a ce duk musulmi muke mun yarda amma an ka ce ai laihin ku na ko kun ka ja mana masu cewa sai an tsaya ga wani annabi ya ce to gashi nan abin da ya same mu an kashe wani an yi wani ne an yi menene duk abin iri guda ne Allah ce kulka ce kullum min indillahi a'a da waccan abin da kuka samu na kwarai da wannan mummuna duk min indillahi daga Allah ne Allah shi ke kaddarawa ma'ana shi ke kaddarta komi da aikin da abin da ka samu na kware da abin da ka same ka na musiba duk da sanin Allah kuma da iznin Allah wannan ce aqida ta ahlus sunna sabanin mu'tazila da sauran qadariyya da eh, sauran yan bid'a so suna ganin wasu suna ganin duk abin da kai na kwarai to don kanka lokacin da Allah ya halice ka ya barka haka nan sagar kai zabi don haka yan alheri kai ka kawwa kai ka ja kanka alheri in sharri kai ka ja makanka sharri wasu kuma sun ka ce a'a alheri dai Allah ke kaddarawa bai kaddara sharri zaka duk abin da ya taho na sharri ba wurin Allah bane daga shaytan ne to duk waɗannan ba su da kyawu abin da duk kaga ya faru in alheri ne in ba alheri bane da sanin Allah kuma da iznin sa ba abin da ke faruwa ba da iznin Allah fa mali haula alqawmi samu waɗannan mutane masu cewa abin kware daga Allah abin da ba na kware ba daga gare ka mis same su misa su la ya kado na ba su kusa ya huna hadisa su fahimci labari su fahimci abin da ake gaya musu na gaskiya Allah ce ma a sabaka duk abin da ya same ka min hasanatin na wani abu wanda yake mai kyawu wa min Allah to daga Allah ne Allah ya baka wato ma'ana kenan falala ce kyauta ce ba don ka cincimta ba duk abin da ka samu na aikin alkhairi na abin da kake so to Allah ya baka kyauta falala ce ba don wai ka cincimta amma wannan abin ba wa ma asabaka min sayyi'ati amma abin da ya same ka na mummunan aiki fa min nafsik to daga kanka ne wato ma'ana saboda aikin da hake yi na zunubai wannan musiba ta same ka mun gane wannan Allah ya ce wa arsalnaka ya kai Muhammad wa arsalnaka mun aiko ka linnasi ga mutane mu aiko ka linnasi ga mutane eh, linnasi ga mutane rasulan kana manzo wato mai mai kiran mai kira zuwa gare su mai musu bayanin abinda mun ka saukar maka na hukumce hukumce abin da ya shafi jihadi da komi kamar wata aya Allah ke cewa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi ba mu aiko ka ba ce ka zamo kafatan linnasi ga dukkan duniya gaba ɗaya ga mutane wata aya na cewa ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an dukanku ku gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama shine manzo wanda an ka aiko ma duniya ba wani manzo bayansa ko zo ya ce da wani abu ya samo daga Allah to mai yaudari ne ga koyar da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ya kare kuma wannan ita ce an musiba ta samu su yan uwanmu su ne mutasawwifa gulatul mutasawwifa ba dukkan ma mutasawwifi ba ma zuwa hawa ga tasawwuf domin su suna ganin waliye na iya kai wani matsayi wani manzili wanda ya matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma dukkan matsayin annabawa suna da wannan a cikin su ake karanta to wannan kuskure ne ba wani waliyin da zai zo da wani abin da annabi bai zo ba ba wani waliyin da adda iko shi zo da wata hanya ta bauta ta ibada wadda annabi bai bari a cikin rayuwarsa ba matukar annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallama to bai dawa da wani sako sako amma a cikin littafai za a karanta a ce lokacin da annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallama an koma aiko shi da wani sako sabo hule iska su jama'a ya ba su ya kebance su da su to wannan ridda ce ga musulunci duk wanda ya cewa manzo Allah ya dawo duniya da wani sako sabo kullum ba su jama'a to ya yi ridda ga musulunci ba shi cikin musulunci in ya dawo wannan mafahimce shi da kyawu amma wani littafi da an ka rubuta ma an ka tambayi mai irin wannan ibadar aka ce mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san falalar wannan wurdi bai bayyana masa habbai ne ba sai ya ce lalle ya san falalarta wace to don me bai bayyana masu habbai ne bai ce saboda abubuwa guda biyu na ɗai lokacin bayyana abin bai yi ba na biyu rashin samun amintacce yardaddin da zai ba wannan abu a lokacinsa a cikin littafin rubuci wannan magana kuma wannan zai tsaye ya kare ce shi musulmi ne cikin musulunci yake <laughs> Allah ya sauwaka وما يطيع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا to Allah ya bata wannan da'awa cewa ga wani zai zo da wani abu bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ibn sibbin yana cewa ga wata magana tashi wato radidtu ila ibnu amina na yi raddi ga dan amina kasan san dan amina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na mai raddi saboda kala ya ce la nabiyya ba'adi ma wani abu baya na ce to wannan magana ta ba daidai ba kuma a cikin littafi wannan kuma mutum har wurdi gare shi ba yana da wurdi littafin tawassulat nashi in ka karanta fitotar makiyya da ibn arabi za a gudanar abubuwa da yawa masu wuce iyaka ga ga abin nan gani ana yi wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce man yudi'ir rasula duk wanda yawa manzo da'a shine annabi sallallahu alaihi wasallama faqad ada Allah to yawa Allah da kamar mun yi bayani da asa karatun mu ne ya wuce cewa da'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah da wanda bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi ya bi Allah ba su rabuwa baka cewa ka yarda da Allah baka manzo Allah da'a kuma da'an nan ga duk abin da ya shafi ka sai ka manzo Allah da'a nan ga komi ga sallah ga azumi ga yanka ga aikin hajji ga abin nan ga sanya tufafi, ga cin abincin ka, da shiga yaucinka saduwa da iyalinka duk abin da ka sani rayuwar duniya sai ka manzo Allah da'a ba ka biyan wani sai nan ba ka cewa ga wani mai abin nan ga wani wanda ya zo da wani abu na karama ta hita annabi sallallahu alaihi wasallam babu babu wanda Allah zai ba karama da ta hita annabi sallallahu alaihi wasallam mu san wannan bari faɗa muku ta karama guda wai abin nan mi sunan shi Junairu ah, Bagadadi sai ya ga Abdul Qadir Jilani lokaci yana karami to sai ya ga alamar ga gare shi sai ya yi wasiya ya ce in nin mutu wannan yaron shi min sallah to sai ana abin nan sai shi ya rasu da ya rasu sai aka taso da sarkin bagada da duk wannan lokaci da manyan mallamai da kowa da shugabanni aka taso a mai sallah sai almajirai suka ce a malam ya ce in yan mutu ga yaro zai mai sallah sai aka ce ba mu yarda ya za a ce irin wannan babban waliyi wannan karamin yaro shi mai sallah ya ce to shi ya wasiya sai abin nan gardama ta ta shiga ɗalibai suka ce lalle sai ya yi mai su kuma manyan gari suka ce to lalle ba shi to wai shi yana nan kwance ya mutu ba sai ya hasala ta san abin da ya ce da ya hasala sai ta ce to na hausa mutuwar wannan karama ce wannan ba karama ba ce to waɗannan ba karamomi ba ne kuma irin waɗannan akwai da yawa cikin in ka karanta tabrihul qadir wani littafi tabrihul qadir an faɗi karamomi abdul qadir jilani abdul jilani mutumin kirki ne salihi ne mai karamomi da yawa in karanta abin nan sirr alamin nubala hafiz az-zahabi ya magana ce ba wani wali an ka ce wata rana wai wata mata ta zo inda abdulkadir jelani ta ce mishi ban taɓa haihuwa ba ban samu haihuwa ba ina son kai ka roƙon min Allah bani haihuwa sai ta da kai ne sama sai lahul mahuz sai ya ga an rubuta cikin ta baka haihuwa wato bakarariya ce sai ce Allah ka ba matan nan ɗa namiji guda sai ce abdulkadir ka san na rubuta cikin lahul mahuz ba ta haihuwa sai ce ɗa biyu <laughs> ya ce na rubuta ba ta yawa ce uku ya ce abdulkadir masoyina ina son karɓi ce hudu so ha kama wanga bage ne sai da an ga da bakwai sannan Allah ce to na ina ina kutar da zuciyarka na yarda in ba da bakwai a tsaya ne wannan karama ce na ba karama ba ce wai sannan kuma wata rana wani ya kai mata wata mace ta kai mai kara cewa ina da ɗa guda shi nan gare ni amma ya mutu ka ji kaina kamar samun da ran ɗana sai di ba sama sai abin da ga mala'ika mala'ika mai musan mutuwa azra'il ta ce mala'iki azra'il mai san magoyi allah nan ran ɗanta sai ce ya allah umarce mu muka amshi da ba mai suwa yace ce kamar zai ce ya ƙi sai ya bi shi sama ya amshi burgamen nara ya kece ya zuzu ya rayuka duk wanda ya mutu ya tashi nan sai azra'il ya koma wurin allah yana da ƙarfi allah ce mishi ina rayuka ya ce ya ubangiji ka gwada mun kai da masoyan kabdul zuwa ya ce to allah na da ka ba da ran guda da an huta zuwa haka saboda shi an yi da rayuka cikin littafin rubuce ko kuma wannan almatabuli akwai wani almatabuli waliyi ne daga cikin karamomi ne kusan guda ya faɗa muku guda da ɗaya rana bai wankan janaba ba ɗan ga mafarki ɗan ga jima'i amma waliyi ne ba akwai wanda ya tobance ba akwai wanda wai aka isra'i da shi shi kuma cikin waliyai sama an haka shi sama juri abin nan an ka isra'i da shi da ya zo cikin sammai sai ya tafi ga al'ashin ubangiji ya yi da wafi ya kewa ta sau dubu har mala'ikun da ana sun kai suna kallo ne suna mamaki in ce kowace irin halitta hake ba dai mala'iki hake ba wani ne hake al'arshin ubangiji ya kewa sau dubu to kaga irin waɗannan ba karamomi ba ne amma akwai karamomi na ƙwarai karanta littafai ka karamin da an kawo sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba saba ma san aya ko san hadisi ba da sunan birkit ko ba haka ba eh, lokaci ya tafi to to man yadi eh, rasul duk wanda yawa manzon da'a ko kada da Allah yawa Allah da'a wa man tawalla duk wanda ya juya ba ya kiwa manzon Allah da'a fa ma arsalnaka alaihim hafisan kai manzon Allah ko kuma kai mai wa'azi ba mu aiko ka matsari gare su ba babu ruwanka fa duk kurum kada kada kada abin da sha ma kai wadi abin da Allah ya ce wadi abin da manzo Allah ya ce wadi wanda bai imani ba ruwanka kyale shi Allah zai zama abin nan mai shi gare ka to mu tsaya anan ko to lokaci ya sai mu ta anan sai kuma gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ga wata sanarwa ta musamman daga ofishin babban limamin barikin 'yan sanda da ke nan Sokoto. ana kiran wayannan ƙananan hukumin da suka mika takardunsu na neman ayyukan kadet na inspector da su zo domin tantancewa da su za a suma ranar atanen 15 ga watan nan da muke ciki da ƙananan hukumomin kware masu ɗauki da mutum bakwai kebe takwas isa sha biyu illela hudu gwadaba takwas dangi shuni sha ɗai ga sha biyar benji biyar tangaza ɗai gudu ɗai gwaranyo mutum biyu gada mutum biyu silame mutum goma raba mutum bakwai su suke da jimla mutum tasirin da ɗai sai ranar talata sha shida ga watan da muke ciki za a soma da karamar hukumar mulki ta sokoto ta kudu mai mutum saba'in da takwas shagari sha biyu su suke da jimla mutum tasirin sai ranar larba 17 ga watan da muke ciki tambuwal tana ɗauke da mutum 42 karamin hukumar mulki ta sokoto ta kudu mutum wato sokoto ta arewa mutum 57 su suke da jimillar mutum 99 sai ranar alhamis 18 ga watan nan da muke ciki na wannan shekarar a sabon birni mutum 19 yabo 16 wurnu 6 wa muku 21 turita 6 su suke da jimillar mutum 68 akwai kuma masu neman mukamin wato cadet inspector ko kuma speto na cadet wanda su ma za su zo domin a tantance da su ranar 22 ga watan nan da muke ciki wato attanin za a suma da karamar hukumar mulkin yabo mai dauke da mutum 28 wurno 6 shagari 11 isa 21 illela 8 gwadaba 9 gudu 1 silami 3 binji 4 gwaranyo biyu kware shida su suke da jimillar mutum tara sai talata ashirin da uku ga watan da muke cikin wannan shekarar karamin hukumar mulki ta gada sha ɗaya godin ga ashirin da biyu wa mako arba'in da takwas tureta shida tangaza sha uku raba ashirin da biyu jimillar mutum ɗari da goma sha hudu kenan sai ranar laraba ashirin da hudu ga watan da muke ciki karamin hukumar mulki ta sokoto ta kudu mutum ɗari da sittin da ɗaya su ɗaya za a wa a wannan ranar sai ranar laraba wato ranar alhamis 25 ga watan nan da muke ciki karamar hukumar mulki ta sakoto ta arewa mutum 85 kebe mutum goma dangi shune mutum 26 jimillar mutum 111 sai ranar juma'a wadda ita ce ranar karshe da za a yi wannan tantancewar da karamar hukumar mulki ta sabon birni mai dauke da mutum 38 sai tambuwar mutum 50 jimillar mutum 88 ana nema a zo ba tare da makara ba domin karin bayani ana tuntuɓa waɗannan wayoyin sifili takwas sifili shida biyu biyu tara biyu bakwai biyu tara ko sifili takwas sifili bakwai shidda biyar bakwai hudu biyu shidda uku ko kuma sifili bakwai sifili shidda shidda biyu sifili sifili tara hudu hudu Allah ya bada ikon zuwa amin assalamu alaikum warahmatullah sai a saurari tambayoyi ta wadda aiki allah sa waɗanda aka yi sanarwa saboda su sun ji kuma za su isar ma sauran jama'a to tambayar mu ta farko tana cewa Allah ya gafarta malam mutum yi ne ya rubuta littafi ya gayyaci mutane eh, wasu suka zo wasu daga cikinsu suka sayi kwarori daga cikin littafin akan kuɗi masu yawa to waɗanda suka linka kuɗin littafin linki ba linki menene hukunci haka a musulunci to mutane ya kamata su gane irin wannan ya ta faruwa ga sarakunan musulunci mutum zai rubuta littafi tsadaddin littafi wanda ake da bukata da shi kwarai da gaske to lokacin da aka zo aka ƙaddamar da littafin ba sai da littafin da aka zo yi ba an zo ne don ya gwada cewa ga irin kokarin da na iya na yi waɗanda kuma suka jinjina mu wannan aikin za su ɗauki wasu ƙwarori ba wai kwarorin nan da suka ɗauka kuɗin da suka bayar sai kwarorin nan suka yi da wannan ba a'a sai dai za su ƙara ma shi wanda ya rubutun kwazo ne domin ya ci gaba da irin wannan aiki mai daraja saboda ka ba kuɗin littafin ne ba don ba tsayawa suka yi ciniki nawa ka sai kaza zan sai nawa ka sai kaza zan sai ba ina fata fahimci wannan saboda haka kai ma da ka ga wannan to kai ma ƙwara kwazo Ɗan uwanka ne watakila ma ka girme mai ya wannan kokarin kaga ya tara miliyoyi to kai kuma ka yi kokari irin wannan kokarin ko fiye da haka ka tara milan da suka fi haka ne. wallahu alam to sai tambaya ta gaba tana cewa malam mai hukuncin wanda ke azumi sai da ce abinci ya cika ciki dam amma kuma dai bisa mantuwa to wannan shikenan annabi amma ma'aika sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ke azumi yammanci ya ci abinci su nan, sai ya cika azumin su Allah ya ce da shi shafi wannan ita ce mu kuma ce fata sai dai mutane a ji tsoron Allah Allah ya san wane ne ci da mantuwa wane ne ci ba da mantuwa ba wannan tambayar tana cewa malam me hukuncin mai azumi kuma yana shan waƙoƙi to akwai na abin da ya rubuta dai ban gane ba da gaske ne malam azumin shi ya lalace ko yaya eh, in ko yana ko yana da ƙarin bayani to su dai waƙoƙi shan su eh, ga azumi da ba azumi ba duk haram ne annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai masu yawa ya haramta kiɗe-kiɗe kayan kiɗi kuma ko wani irin kiɗi da na ban mali da na eh, <laughs> to duk dai kiɗi ko wani iri annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba amma ga azumi in ka saurara ka yi haram kan ba cikin azumi ba sai dai ga azumi ya yi tsanani domin laifi ga azumi ana ana nufin kiyama abin laifi amma azumi sa nan bai lalace ba Allah sai tambaya ta gaba tana cewa eh, mai hukuncin wanda eh, ya yi zina da wadda zai aura kafin su yi aure gaskiya ne malam ba ta yi eh, idan ba ta yi idda ba zaman zina suke yi to a ƙa'ida ta musulunci abin nan haram eh, baya abin nan halattar da ko haram he bai hana halat wannan zinan da suka yi bai hana ya aure na farko kenan sa'an nan kuma wadda ke idda ita ce wadda ke da miji saboda ka ita wannan din ba wai sai ta idda ba ana idda ne saboda eh, abin nan eh, hukuncin tsakanin miji da mata wanda ya sake ta ko kuma wanda ya yi mai ake cewa wanda ya mutu ko tutun da ba haka nan ne ba gaskiya ko wasu malaman da suka ce za ta yi istibra'i sai ta istibra'i tukuna don a tabbatar da dai cikinta babu abin nan da ko makamantansu wasu kuma sun ce gaba ɗaya ma ba sai ta istibra'i ba to saboda haɗin za ta yi ɗin ma ba wa idda ce za ta yi ba istibra'i sannan haɗin ba ta yi ɗin ba kuma ba a cewa zaman zane suke tsakanin ta da mijin da ya aure ta ha'in shi ya yi wannan fasikancin da ita allah ya muna kariya waɗannan su ne tambayoyin da suka dace da karatun da muke ciki a wannan lokacin to ala maksima lana min ala maksima lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatak wa min al ma tahawwanu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina quwwatina ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana ala man zalamna وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا bi علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك